أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu kamar yadda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo? innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya mu rana ta yau rana ta 22 da wannan wata mai albarka da daraja da kima watan Ramadana na wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da shida ga watan shida bakwai ga watan shida na shekara ta 2018 miladiya ba mu gushe ba muna nan dai a suratul araf za mu tashi a aya ta 138 insha Allah bismillah Thank you. na'am Allah maɗaukacin sarki yana cewa wajawazna bi bani Isra'ila bahar Allah ya muka ƙetarar da bani Isra'ila teku muka tsallakar da su teku bayan mun gama halaka fir'auna muka tseratar da su suna nan a wannan halin bayan an halaka fir'auna suna kallo da jama'arsa da kuma duk rundunarsa a kan hanyarsu ta tafiya tsallaken sai suka haɗu da waɗansu mutane fa'atau ala ƙaumin sai suka zo kan waɗansu al'umma suka tarar da su ya kufuna ala asnamin lahum suna nan sun tare a jikin gumakansu suna bauta musu Ka ga da aika annabawa da ake yi zuwa kabila kabila kabila kaza ne a zaɓi wannan kabilan a ce to ba ruwanka da wancan kabilan ba ruwanka da wancan kabilan gunsuwa ne kabila kaza muka aike ka to ku iya waɗanda aka aika muku wannan manzan ku ne bin dokokinsa ya zamanto wajibi a kanku sai ga waɗansu wanda ba su aka aika annabi musan zuwa gare su ba waɗannan ɗin da aka tsere sai suka ga suna bauta wa gumaka ta ba ruwan annabi Musa da su saboda mai ba ƙabilun da aka aiko shi bane zuwa gare su ga waɗanda aka aiko shi zuwa gare su banu Isra'il saboda haka babban damuwa su ɗin su bi dokokin da annabi Musa ya zo da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine kaɗai wanda aka aika ga dukkan duniyan nan kowace kabila shi gamamme ne ga kowace kabila gamamme ne ga kowane launin fata gamamme ne da ko a ga duniyan nan gaba ɗayanta wannan shi ne to da suka tarar da su suna bauta wa gumakan kalu sai suka ce a ah, he abin ya burge su ku duba mutanen da aka tseratar da su yanzu yanzu akan daga fir'auna wanda yake wato ya ɗauki kansa abin bautawa aka raba su da shi sai suka ce ya musa ya kai musa iji allah na ilahan mu ma da allah mana a ƙera mana wani allah mu ma a sassaƙa mana wani allah mu ma kama lahum alihatun kamar yadda waɗannan kalliyan da suke jin daɗin bauta wa allansu mu ma a samo mana namu allah mana ya Musa. Kala annabi Musa ce innakum ta tajahalun lallai ku mutane ne jahilai lallai ku din nan jahilai ne ba ku san abin da kuke yi ba waɗannan ai shirka suke yi ai abin da suke yi din ba kyau shine ai yasa na kukutar da ku daga fir'auna inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi ai waɗannan da kuke gani abin da suke kai mutabbarun halaka ne abin da suke kai halaka ne ba shirya bane sannan wa batilun ma kanu ya'malun sannan duk abinda kuka ga suna aikatawa din nan bata ne barna ce wanda bata kuma mai gushewa ne nan gaba ba sa kan shari'a kan tafarkin halaka suke qala sai annabi Musa yake Musa ya ci gaba da bayani yace yanzu a ghairallahi abghikum ilahan yanzu kamar ni a ce na neman muku wani Allah daban umbar Allah ku nema muku wani Allah daban kun bar Allah da ya halice sammai da ƙasa ya halice ku alhali shi Allah nan da nake jagorantan ku zuwa ku bautata masa huwa faddalakum ala alalamin shi ya fifita ku sama da dukkan mutanen zamanin ku na yanzu ya muku ni'ima ya muku baiwa ya muku kamai ya fifita ku sama da su sannan mu bar wannan Allah un nemo muku wani un lalubo muku wani Allah un haɗa ku da shi ku tuna fa wa id anjaynakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna da jama'arsa wanda yasumunakum su'al azabi wanda suka suke ɗanɗana muku wato azaba mai tsanani mummunar azaba kun azabtu a ƙarƙashin fir'auna da jama'arsa da ƙabilansa shekara da shekaru ku tuna fa mun raba ku da wannan musibar mun raba ku da wannan azabar mun raba ku da wannan takurawan mun raba ku da wannan katotin mushrikin daga cikin kaɗan daga cikin azaban da yake ɗanɗana muku yuqattiluna abna'akum suna kakkashe ƴaƴanku maza duk inda kuka haifi ƴaƴa maza su kakkashe su su yayyanka su sannan wa yastahyuna nisa'akum su bar ƴaƴan matanku da rai ƴaƴan mata da rai domin sun san mace ba ta mulki ba ta neman mulki ba ta farkinsu ba ne su nemi mulki kun ga a zamanin shirka ma a zamanin shirka ma na da kafin ma shari'an annabi sallallahu ta zo mace ba ta shugabanci mace ba ta shugabanci mace ba ta mulki haka nan da manzo Allah sallallahu ya konfamin ya tabbatar yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a yace duk mutanen da suka jibintar da mace al'amuransu ba za su taba rabauta ba ba za su taɓa samun nasara ba tun a zamanin fir'auna ai dalilin da yasa yake kashe ƴaƴa mazan mafarki yayi bokan shi ya bayyana masa cewa za a haife wani ɗa daga cikin banu isra'ila wanda zai zo ya kwace mulkin nan ya kwace mulkin nan a hannunka shi yasa ya ba da himma ya taƙaitu akan kashe ƴaƴa maza saboda su ne aka san suke mulki mata ba sa mulki me yasa yake barin matan baya kashe su saboda ba barazana ba ne su su ba sa matasan ma neman mulki ka duba me yasa a jahiliya ma kafin ma zuwan musulunci ma ake binne 'ya'ya mata da ake gani su ba sa komai ba sa shugabanci ba sa mulki ba sa yaƙi ba sa kare mutuncin gida su kare mutuncin ƙasa yanzu kamar misali a ce maƙiya sun faɗa wa gari mata ne za su yi ɗamara su tare su ko maza maza ne mata sai dai a ɓoɓɓoye irinsu kuma idan aka ci yaƙi aka ci nasara a kan gari su ake kakkamawa a tafi da su duk inda ka je mata ne su ne wik masu abin da masu rauni da alkur'ani kullum ke ce rauna na su ne victims na dukkan wani yaƙi wato wanda ake ake ake suke yawan haɗuwa da eh, abin eh, zalunci irin na yaƙi su ake kamawa bayi da ƙananan yara sai tsofaffi to kaga tun a jahiliya ma abin da yake tun ba a san shi ba a gado musulunci ma ya kondemin nashi amma kaga da yake demokradiyya tsari ne da ya saba wa musulunci gaba ɗaya al'amuransa shi da ya zo ya ba ta ‘yanci ya ba ta cewa za ta yi mulki za ta yi mulki za ta zamo gwamno za ta zama ciyaman za ta zamo kansila za ta zamanto abin nan shugaban ƙasa za ta zamanto senator za ta zamanto ɗan house of reps misali za ta zamanto ambasada za ta zamanto za ta zamanto dai ga nan aka ba bata ‘yanci cikakke har suna fitowa suna ce ana danne haƙƙinsu alhalin ba su san haƙƙinsu da musulunci ya ƙwace ba ba su san haƙƙinsu da musulunci ya ƙwace ya mai da su mutane amma duk da haka kullum aka an zalunce su su an ajiye su a gefe su an share su ba a yi da su to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yastahayuna nisa'akum su kashe ƴaƴanku maza su bar mata ƴaƴa mata Allah ce wa fi zalikum lalle a cikin wancan rayuwar da da kuka yi fa bala'un jarabawa ce bala'i ne musiba ne min rabbikum azim musiba ne babba da Allah maɗaukakin sarki ya jarabe ku da shi amma yau fa gashi Allah nan ya yaye muku shi gaba ɗaya fir'aunan na ya zamo tarihi kaman babu shi gashi dan an gama da shi kuma an mallaka muku ƙasar sannan ku juya ku ce a muku gunki ku sassaka muku gunki ku bauta masa ka innakum qaumun tajhalun lalle ko daƙiƙai ne eh, ji Allah subhanahu wa ba ku da basira ba ku da hankali na'am na'am abin da ya faru da waɗannan mutanen da Allah maɗaukacin da annabi Musa yake jawo hankalinsu ne duk kullum tarihi yana maimaita kansa abinda nake so in alakantar da shi ga ayan nan shine irin rayuwar da muka shiga a shekarun da suka wuce mu ma Allah ya jarrabe mu da irin wannan bala'i a nahiyoyinmu da garuruwanmu na musulmi na nan arewa mu ba yara ƙananan ma ake yanka ba kowa ma kawai kowa kashe shi ake kowa yanka shi ake an kashe malamai an kashe dattawa an kashe a mata an kashe yara an yayyanka su an rusa gidaje an ƙaurar da mutane daga gidajensu an halaka dukiyoyi an ƙauracewa gonaki an ƙauracewa masallatai an ƙauracewa tashoshin mota an ƙauracewa duk waɗansu wurare da al'umma suke haɗuwa su zauna saboda yanka da halakawa da tarwatsawa da ake wa al'umma Allah maɗaukakin sarki da addu'o'i ya sa aka miƙe aka yi ta addu'a Allah Ubangiji ya kawo mafita da Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafitan ya tsallakar da mu ga mu can tsallake muka tsallake durom cike da yashi muka tsallake su alhamdulillahi suka kawu muka tsallake duk iri waɗannan hatsuran da aka zo aka ɗan zauna aka ɗan samu ƴar ni'iman zaman lafiya sai muka ce kuma Allah ya canja mana wannan mutumin da ya kawo canja mana shi ba ma san shi ba ma san shi to shine sai mu ce innakum qaumun tajhalun kuma sai mu ba ku irin bayanin da annabi Musa ya bawa eh, mabiyansa ce lalle ku mutane ne tajhalun kun jahilci al'amura kun yi butulci butulci ne wannan da Allah mana domin komai na banu Isra'ila yawanci zaka ga a cikin Qur'ani za ka karanta kistan annabi eh, abun shu'aibu da mutanensa amma ka samu bai wuce sadara kaɗan ba ka karanta na abin annabi hudu da jama'arsa annabi salihu da jama'arsa annabi hudu da jama'arsa za ka ga dukkan wanda aka ɗauko maka annabi yunus da yanda ya har kifi ya haɗe shi yawanci za ka ga ayoyi uku uku ko biyar amma ƙur'anin nan da za a ɗauko maka issan annabi Musa da haru da da da da fir'auna to za ga shafuka ne ba sa kirgo kuma sura kan sura za ka tara a cikin alkur'ani surori masu yawa su magana in ka ɗauko kissan annabi Musa da fir'auna da mutanensa da banu Isra'ila a cikin tarihin al'umman da suka gabata gaba ɗaya babu wanda aka yi ta maimaita kisoshi mai tsawo irin nasu saboda su yahudawa ne su ne ajiyan kuma su ne a yau su ne ajiyan su ne a yau ba su canja salo ba kuma su in ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai mutu yace la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwa al-qudzati bil كتفا بكتف ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن اولئك فذو الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاكو بي تفركي وأنس متاني كافأ دا كافأ سهو دا سهو جيدي وجيدا ذاسو ركا جنكو كنا بينسو كودا سنشي قوغون دمو دمو kogon shi yana da ban mamaki waɗanda suke kama shi su farauce shi su tona shi suna ganin abun ban mamaki yanda yake tafiya haka ya koma nan ya koma can ya koma nan ya koma sama sai ya zagaya data nan to ko mutum ya ce wani zo ka raka ni zo ka raka ni wani kace to mu je kaga ana tafiya kun burme wani rami haka kuna tafiya kun shiga wani sako kun yi haka kun koma wani kwararo kun yi haka kun haura sama kun gangara ko in kana da hankali za ta ce wane eh mu tsaya a nan mu tsaya a nan amma manzo Allah sassala ya ce saboda tsaban bin mutanen nan a kidun Yahudawa da ɗabi'unsu da halayensu za su yi tabi da mutum yana ganin inda aka yi da shi fa halaka ne halaka ne amma ya yi gumbaya magana sai an kai shi an baro yace mai hankali shine right from the beginning idan aka fara tafiyan tun farko kaga baka gane ba ka ce wani eh ne ga inda zan tsaya ni zan koma je ka kawai amma manzo Allah yace za a tafi daidai kawai Dabi'un su burge halayen su burge rayuwar su ta burge musulmi yana bin su tamkar yadda jelan saniya take ɗamfare da jikin saniya duk inda saniyar ta shiga jelan ita ce a a ƙarshe sai kan ya shiga jela kan bi kawai take ta duk inda aka yi kaman bodin mota ka zo ka hada shi da kan mota inda kai yayi nan bodin zai yi kawai bai da option an hada shi to kaga irin wannan abun ne yake mai maimaituwa Allah ya yi wa mutane ni'ima su kasa gane ni'ima ya tsallatar da su ya yi amfani da wani bawansa ya zo ya fidda su wannan takaicin amma a kwana biyu a ce ba wanda ake tsinewa ake la'anta ake menene dare da rana sai shi a ma cire shi kawai to irin a irin wannan din ne lalle masu yin haka to sai a ba su ansa irin na annabi Musa innakum qaumun tajhalun gaskiya ku mutane ne kun jahilci yanayin da da kuke da da yanayin da kuke ciki yanzu na ni'ima da yanayin da in ba ku yi hankali ba za ku shiga nan gaba saboda butulci kun jahilce shi kun jahilce shi saboda haka amfanin karatu ka rika haɗa da ɗin da ma'anan ayan da yanzu yanda take rayuwa ka rika har hada rayuwan da naka na yanzu kana daure rayuwan da ayoyin sai kaga suna haskaka maka amma wai in aka karanta aya ta qur'ani ka ce eh Allahu akbar kafiran zamanin annabi kenan wai da su ayar suke ka karanta irin wannan sai ka ce ka lalle banu isra'ila ba su kyauta ba waɗannan su yi butulci bayan kai kana aikata irin ayyukan banu isra'ila din kai yaushe ne ayan za ta taba ka ne in an taɓo ka ce da fir'auna da musa ake yi in an taɓo wancan ka ce kafiran zamanin annabi in aka taɓa wannan ka ce mutane annabi hudu kai yaushe ne za ta taɓa ka aya me amfani an bar maka ƙur'ani me amfani an bar maka ƙur'ani to saboda haka ya ƴan wani abin da nake kira mu riƙa gode wa Allah bisa ni'imominsa mu riƙa gode wa Allah mu riƙa gode wa Allah subhanahu wataala ita barna yanda take inda barna an same ta a kashi ɗari wani mutum ya zo ya jagorance ku ta dawo kashi tamanin da takwas ga da ɗari take yanzu zuwan shi kawai ta koma casa'in da takwas nake so in faɗa ta yi baya ko ta yi gaba shi kan shi kan shi nasara ne tana ɗari da kafin a zo ana kashe-kashen nan jiddin wa abadin kullu akwai ran da za a rasa rai dubu ɗaya na al'ummar musulmi kamar masallacin juma'a na kano rai dubu ɗaya ko fiye da haka a take kawai cikin awa biyu to yanzu an zo misali an samu misali rayuka ashirin suke salwanta goma sha bakwai talatin raguwa yayi ko ƙaruwa yayi alhamdulillah rayuka suna abin nan sai a ƙara dogewa da addu'a irin su ashirin ɗin goma ɗin talatin ɗin wata rana sai su da uku uku daga nan shi kenan ko yau ya sauka ya samu nasara an mai da abu dai baya abu dai ya ragu ba wai za a yi swapping ɗin shi bane a ce babu kwata-kwata har wani ya fita ce babu bambancin yanzu da dan wallahi ƙarya ne ni ba na ganin durom a hanya ban ganin durom a hanya ban ganin irin waɗannan da sojoji a ko'ina ɗin nan kamar inda ake yaƙi ban ganin muna fargaba wajen shiga masallatanmu mu yi ibada ko kasuwanni ko abin nan alhamdulillahi alhamdulillahi kaɗan kaɗan kaɗan Allah yana kawo nasararsa yana janyewa alhamdulillahi kuma in mutum ya hau da kyakkyawan niyya ga aikin da zan yi da kyakkyawan niyya ya nanata ya nanata ya hau Allah bai bashi ikon yi ba aiwa ma ta sha'una ne illa an yasha la shi yana yi a matsayin shi na dan adam ga matsayina ga abin da zan muku da ya hau Allah bai ga dama ba sai Allah ya bashi lada gobe kiyama da kyakkyawan niyyarsa akan yayi ɗari bisa ɗari wani Allah yana bashi ladan shi ya ɗaukaka darajar shi saboda aiki wani kuma saboda kyakkyawan niyyar shi amma Allah bai bashi daman aikin ba sai su tashi waje ɗaya gobe kiyama shi yasa ake can niyyatul mu'min khairun min amalihi Allah ya tada shi a kyakkyawan niyyar shi gobe kiyama ya tada waɗannan kuma da niyyar ƴan zagon ƙasa Ƴan zagon ƙasa da suka hana ruwa gudu kowa da niyyar shi za a tada shi Allah ya aje kowa gwargwadon inda niyyar shi ta raya masa shikenan shikenan kana iya niyyar cewa mutum da ya tsaya ne ce ina neman taimako da Allah ina neman kaza ga abin har ka zaro kuɗi zaka je ka bashi ka neme shi ka rasa ko kuma kana fita kana rike da kuɗi waɗansu suka kwace Allah ya baka niyya tunda har ka yi yunkuri ka je zaka bashi bai baka ikon bashi ba Allah zai baka niyyan ka bashi ka bashi to saboda haka mu rika sanin irin waɗannan abubuwan yadda Allah yake tafiyar da al'amuransa mutum ya zamanto kullum mai kame harcensa kada ka yadda ka buɗe bakinka da harshenka ka yi magana ka tofa kalma wallahi in ba alheri za ka furta ba kullum Allah na cewa qulu lin nasi husnan wa aqimu salata wa atu zakata wa qulu lin nasi husnan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kullum mutum ya rika faɗan alheri in zai buɗe baki wa lin nasi ga mutane haka Allah ya ce manzo Allah ya karfafa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗi alheri ko yayi shiru ya faɗi alheri ko yayi shiru saboda haka mu riƙa wa'azantuwa da irin ayoyin nan akwai kamanceceniya sosai tsakanin rayuwarmu da na banu Isra'ila ɗin nan ta wajen butulci ta wajen rashin godiya ta wajen Allah ya mana gata ba ma gani Allah ya mana gata mu kushe ba mu kullum muna kamanceceniya da su ni ina karanta fiction su kawai yanda rayuwar mu take haka take reflecting bai kamata a ce musulmi ya fi kowa butulci ba Allah ubangiji ya sa mu dace Allah madaukakin sarki yace wa wa'adna Musa 30 lailatan Allah yace muyi wa Musa alƙawarin ganawa da shi inji Allah muyi wa Musa alkawari da wahayi cewa za mu gana da shi salatina lailatan na tsawon kwana talatin ya Allah imana tun da annabi Musa ya tsallako da banu Isra'ila zai yana tare da su sai Allah ya mai wahayi yana so ya gana da shi ya je za a shi dokoki da taura yanda zai zo ya riƙa jagorantar waɗannan banu Isra'ila ɗin ga manuwal ɗin rayuwarsu dokokin da za su gudanar da rayuwarsu bayan an halaka fir'auna ya je ya karɓi saƙo a wajen Allah amma zai gana da Allah ɗin na tsawon kwana talatin wata ɗaya kenan za a bashi a taura manuwal na yadda za su rika tafiyar da rayuwarsu ta yi kyau dokokin da za su sada su da Allah dokokin da za a fayyace musu ga haram ga halal su bi to annabi Musa abinda da aka alkawaranta masa kenan shi kuma tunda akwai dan uwan shi annabi Harun Haruna sai yace to ni zan je in gana da ubangiji na na tsawon kwana talatin ya tara mutanensa ya faɗa musu ya ce to kai Haruna ka zamanto madadina ka rika kulawa da su ka rika sa ido a kansu ka rika musu nasiha na bar su amana a hannunka ni zan je gana da ubangiji na a tsuri sina can inda ya je ya gana da Allah subhanahu wata'ala to shi anan ya ce musu kwana talatin ne Allah ya ce wa atman na haɗi ashirin sai da ya je can ɗin sai Allah ya ƙara waɗansu kwana goma sama da kwana nawa ɗin. lokacin da yawa mutanensa ban kwana ya musu ban kwana ne akan zai kwana nawa talatin wata hikima ce ta Allah ya iya faɗa masa arba'in zai yi ɗin. sai da ya masa talatin ya sanar wa mutanensa sai da ya je wajen ganawa da Allah ɗin sai Allah ya ƙara kwana goma da su waɗannan ba su san da su ba su talatin suka sani Allah ce wa atmamna ha bi ashirin muka cikita waɗannan kwanaki talatin inda ya je muka ƙara masa kwana goma fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan ko sai ganawa da ubangijinsa yanzu sai ya koma menene kwana arba'in dare arba'in plus ten ɗin su ba su san da shi ba sai da yaje can aka ƙara wannan kwana goman Allah ya yi haka ne don ya jarrabe shi to da ya kama hanya zai tafi wa ƙala Musa li akhihi Harun sai Musa annabi Musa alaihi salam ya faɗa wa ɗan uwansa annabi Harun alaihi salam yace to wane ukhlifni ka zamanto khalifa na ka zamanto khalifa na fi qaumi kame cikin mutane na na damka musu amana ka zamanto khalifa na me nake so kai wa aslih ka rika gyara ka rika nasiha ka rika karantar da su ka musu kyakkyawan jagoranci wala tattabi' sabilal mufsidin kada ka kuskura ka biye wa tafarkin mabarnata kada ka yadda ka biye ma tafarkin maɓarnata su rinjaye ka su koma ɓarna da shirka don me yasa annabi Musa ya faɗi wannan domin ya ga alaman yana cikin su ma a musu gunki yana cikin su ma yana tare da su ma sun nemi a musu gunki su rika bautawa yace to ya san masu tsatsauran ra'ayi daga cikin su wanda suke da wannan ra'ayi yace to kada ka biye wa tafarkin waɗannan maɓarnatan bayan na tafi su rinjaye ta ka biye mata farkinsu na'am walamma جاء Musa لميقاتنا yayin da annabi Musa ya zo wajen da muka faɗa masa ya zo wajen ganawa da mu ɗin na tsawon kwana arba'in Allah yana magana da annabi Musa yana diktetin masa abubuwa wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya yayi magana da shi kai tsaye babu tafinta direct tsakanin Allah da annabi Musa suke magana ya faɗa mai wannan ya tambayi wannan ya faɗa mai wannan ya tambayi wannan ya faɗa mai wannan suna ta magana wato yanda yake jin maganan Allah pure and clear da salon maganan ta bambanta da na abun halitta kawai abun ya shige shi yana jin wani irin ni'ima da da'ima mala eh ka duba qur'ani yanzu maganar waye ne wani ya zo yana karanta shi kusa da kai ka rika ji wani irin natsuwa da kwanciyar hankali ka ji zuciyarka irin kuncin da yake ciki ya washe babu damuwa babu abin nan duk sai ka ji qur'ani ya yaye maka wani ne mai ke karantawa ma wani ne ke karantawa ma wanda irinka ne a nature amma wancan direct Allah ne mai Qur'anin mai maganan shi yake magana da Annabi Musa direct ta ya kake tsammani zaka ji magana ya kake tsammani a ka maka Abdul Basit a bude musamman a samu ka san kasan ka san ma'anar shi ka san irin ka fi jin gardin da dadin shi da shiga jiki domin Allah yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah wallahi waɗanda suka yi imani da Allah ba sa samun natsuwa na zukata sai in ana karanta alqur'ani ala bi zikrillahi tatma'innul kulo ashe ba da ambaton Allah ba ne da karatun ƙur'ani zukata ke natsuwa eh? haka Allah ya bayani a cikin suratul anfal haka Allah ya bayani natsuwa in ana karanta ƙur'ani, to ina da shi Allah ne yake magana da kai kai tsaye ma malam kai tsaye Allah ubangiji ya sa mu dace to annabi Musa wato da ya ji irin maganar Allah inda take shigan shi ya ji daɗi ya ji daɗi amma fa baya ganin Allah baya ganin Allah sai magana kawai kala sai annabi Musa ya nemi alfarma annabi Musa ya nemi alfarma ya ce rabbi ya ubangiji na ina roƙon alfarma arini anzur ilaika Allah ka bani dama mana ƙwayan idona ta ganka a yaye hijabin nan a yaye wannan shamati a yaye bariyan nan da suke tsakanina da kai yanda nike jin ka karar Allah ka ba wa ido na iko ya ganka mana ka ba ma ido na iko ya ganka shine wa kallama Allah Musa takliman Allah ya magana da Musa magana tsab da gaske ne kawai har ana kiran shi Musa kalimullah annabi Musa wato wanda yake mai magana da Allah wanda ya magana da Allah Kwana sai Allah ce masa kai lan tarani kwata-kwata ba za ka ganni ba lan ba zai yiwu ba ne kawai cikin ƙwayan idonka ƙarfin ƙwayan idonka ba zai iya ganina ba a nan duniya ba zai yiwu ba ƙwayan idon dai na lallaɓa ka kawai ka riƙa ganin gabanka tanga ma wannan ma in ta rufe ma ba za ka gani ba dan yadin nan ma in ya rufe jikin mutum ma ba za ka gan shi ba yawa dan yadin aljihu ma in mutum ya sa kudin shi a ciki ma ba za ka gani ba iya idon ka kawai ya dan ga abu wanda yake iya gani amma ba zai iya abinda ba zai iya ya huda yadin na ya ga abinda ke bayan yadi ko dan labule aka ja baka ganin can baya ba za ka iya gani na ba dan tarani annabi Musa a'a ya Allah ka taimaka ka san kai mai iko ne a bisa dukkan komai kaza kaza ya Allah kaza ya ji sancin maganan Allah ma mana yanzu yana so ya ga Allah physically sai Allah ce to da ka nace ya Musa ban san ka cutu amma ka kalli wancan dutsen kaga dutse abin halitta ne ne to ne irin ka ka zira ma wancan idon dutse a ka zira ma wancan dutsen ido in har ka iya ganin dutsen nan a inda yake to lalle za ka gani narkeken dutse ma mala aka nuna masa Allah ce zan bayyana in ta iya gani shi to lalle za ka gani to annabi Musa yana kallon dutse yana kallon dutsen can da Allah ya hasko ‘yar haskensa kawai kafin shi ya bayyana Allah ɗin sai hasken ya narkar da dutsen kawai ya fatattake ya zamo gani shi kuma annabi Musa ya faɗi su manne ma malam su manne dutse kawai ya gani da hasken ina ga Allah in ya faɗi me dai ya ga dutse kai ko kai aka nuna ma aljani wallahi yanda yake ka mutu ma ka mutu hatta mala'ika jibrilu da annabi ya ganshi ka duba yanda ya ya gida yace khadija zammilini zammilini eh ki lullube ni ki lullube wallahi zan mutu wallahi zan mutu mala'ika ya ga yanda Allah ya halitta shi kuma tawa ya bawa annabi yanda har ya iya ganin mala'ikan yanda yake domin da mala'ika zai zo a inda yake a ɗin nan ka gaishe inda yake a ranar yake ƙudiyar amru ta tafi lahira kawai shi yasa in mala'ika ma zai zo sai ya rikide ya zo a mutum a mutum ya zauna ya tattauna da annabi ya tafi a ce a tadri mani sa'il ce allahu wa rasuluhu yace fa hu jibrilu jibrilu ne yana eh atakum yuallimukum dinakum wata rana ya zo da jibrilu yana jibrilu ya zo a mutum suna hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, eh, eh, iyalin manzo Allah tana zaune ya gaishe ta suna hira suna hira sai can annabi Ibrahim ya fita ya raka shi yace kin san mutumin da muke hira shi ai sahabin nan ne dihiyatul kalbi shine sura wannan sahabin mala'ika ke dauka dihiyatul kalbi ne yace eh tace eh ai shine yace to Jibrilu ne yazo muka dan hira na raka shi yayi sama for example yanzu ga mu a masallacin almanar misali za mu wani babban bako yake mana zai zo da daddare muna tsaye a waje din nan daidai titi da daddare kawai he muka hango hasken motan shi can daga johnson din kasu can da ya hasko nan hasken kawai da ya hasko nan sai masallacin nan ya narke sai mu sha motan da Allah ta koma daga can <laughs> ina fata an gane wutanta ma kawai ya narkar da ina ga itan in ta iso to hakan Allah kafin shi ya bayyana in shi asalin zatin Allah hasken shi kawai yanar ka dutse annabi Musa ya suma shi yasa Allah madaukakin sarki yace انظر إلى الجبل كزرع ودود نن إدو فإن استقر مكانه هر إن يتبت عند يكن نن فسوف تراني للي ذاك جني falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da hasken ubangiji ya dan bayyana ya haska dutsen kawai ja'alahu dakkan ya fatattaka shi ya nike shi kamar yadda Allah yake wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan to yace kuma a ah, menene dakkan dakkan eh. kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan Allah ya ce akwai ran da za a dandage ƙasan nan a nike ta ta zaman to gari dutsen na haka zaman to dakkan ka je ya kama da daka ma dakkan daka ina fata an gane ko ta zama gari ta dutsen wa kharra Musa sa'iqan shi Musa ya faɗi sumamme a gani tunda ya suma can da ya farfado fa falamma afaka yayin da ya farfado ya dawo hankalinsa shi da kansa ya yace qala subhanaka Allah ka tsarkaka a bar maganar nan a haƙura kawai a bari tubtu ilaika ya Allah ma kama yafe mun kawai na ce ma da nayi ma ya Allah ka yafe mun? ina ji wannan suman ma wani wata ukuba ce akan na na ce maka ka ce ba zai yiwu ba na ce zai yiwu ka taimaka ya Allah kama yafe kawai daga nan wa ana awwalul mu'minin ya Allah ina tabbatar maka ni ne farkon mumunai masu miƙa wuya a gare ka na yadda da kai na amince Allah a yafe mun a janye wannan abin kawai daga tambaya abu har na suma ya Allah a janye ya Allah ina fata an gane don girman Allah akwai wani mutum a zamanin nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad da zaka kwatanta shi da annabi Musa da daraja da girma da komai da walattaka da menene to ta na aka dawo har mutane su ce maka su akwai wuridin da suke har yayi promoting nasu suna ganin Allah gaya mun da wani kwayan idan suke ganin Allah in kace suna ganin aljani ya bayyana musu na yadda don aljani da shekanu ba abinda ba su yi don sure su abin da amma Allah da yake kwayan idon ka ba za ta ganni ba a matsayin shi fa na annabin Allah kuma manzo ne na Allah kuma suna yayi ya faɗi gaya mu yanzu ta ina mutane suke fitowa wai a ce saboda matsayi da shehuntaka da malantaka da walittaka shi yana ganawa da Allah mai yana ganin shi an cire shamaki da yake tsakanin shi da Allah yana ganin Allah wai kuma kalau yake ko su ma baya yi daga ina ne zaka bullo da wannan wanda eh? yaudaran mutane da ɓadda hankalin mutane da makamantansu duk matsayinka ba ka kai abun nan ba annabi ma har ya mutu bai ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ma ya je ya gana da Allah ya karbi salloli Isra'i lokacin da aka yi Isra'i ka gani ko Musa ne duk annabawan nan wanda ake kiran shi kalimullah wanda ma yi magana da Allah kai tsaye direct kai tsaye wanda ayoyi ma suka tabbatar wa kallama Allah Musa takliman duk wata magana da Allah zai da annabansa sai dai turu jibril turu jibril ta jibrilu hatta annabi da aka je isra'i ya gana da ya je ya ga aljanna da abin da yake cikin ta ya rika tambayan jibril wannan gidan waye a ce na sayyidina umar ne wannan fatakun kafan bilal ne a je wuta to wannan me yasa ake azabtar da su manzo Allah duk abin da ya gani aljanna ko ta waye yake tambaya mai bayani jibril jibril to ta ina aka gangaro yanzu aka gan wai akwai masu ganin Allah kuma wuridi za ka yi wanda aka ba shi ƙur'anin da duk wani wuridi da za ka bai kai ƙur'anin nan ba bai kai a taura da injila ba su da aka ba su ɗima Allah ce ba za ku ganni ba ba za ku ganni ba kuma ya su da ya tashi ya ce ya Allah na tuba ka yafe mu amma kai baka tuba ka ce kullum kana gani shi to saboda haka mu rika gane irin waɗannan abubuwa Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am na'am wato wannan gana wanda ya je da Allah subhanahu wataala kamar an masa wani workshop ne haka an ba shi training an ba shi duka an manzo Allah sallallahu a lokacin da aka saukar mai da ikra'a bismi rabbikal ladhi khalaq sai da yayi wajen shekara goma sha uku a daru arkam ibnu abi arkam suna abin nan suna ilimi suna karatu yana karantar da sahabansa su kafin a fita ma Allah ce fasda abima umar wa a'rid anil mushrikin ko inna ka kafainaka almustazi yanzu ka bayyana abinda muka sanar da kai din a bayyane tunda annabi da aka saukar mai da ikra sai ya zauna yayi ta ilmantar da sahabansa suka yi ta karatu a daru arkam ibn abi arkam ana kulle wajen a boye kafin a fita to shi ma ya je boye kansa yana gana da Allah sai da ya kwana arba'in daga bayan zai ya samu training ya samu horo na annabci da komai sai Allah yake to ƙala hai Allah yake ya Musa ya kai Musa yanzu ya graduating kenan yawa ya ɗauki ilimi daga wajen Allah sai Allah yake to yi inni stafaituka ni Allah yau na zaɓe ka nayi yi selecting ka alan nafi sama da dukkan mutane na zaɓe ka na fifita ka na ɗaukaka ka. sama da dukkan wani mutum amma ta dalili mai biri salati ta dalilin menene zaɓinka da na yi ka zamo ɗan saƙona ɗan saƙona kalami da kuma maganan da na da kai kawai ta ishe ka daraja don ba wanda na zauna da shi na yi magana da shi haka ya zo ya zauna a gabana na yi magana da shi to yau na fifita ka na maka abin da kafi kowane mutum a zamanin shi fashen kenan a zamanin shi don annabi da ya zo duk girman shi ya wuce nasu yawwa. amma a zamanin da aka aiko annabi ba kamar wannan annabi a zamani ya ce to na fifita ta ka da abubuwa guda biyu ka da na yi a matsayin ka na manzo na ɗan aike na dan saƙo na yanzu ko kai ne don girman Allah aka ce an baka appointment a vila kai ne ɗan saƙon Buhari duk wani sako da zai bayar kai ne za ka zo ka zauna ya rubuta ya baka ka kai mawa ne wannan bai ishi mutum alfahari ba sai ka ga ana ganin shi ai kai tsaye ke shiga jila wallahi ta ji wallahi tallahi da ya nuna wani dan kaci a wuyan shi kawai sai ka ga an abin nan ta shi sai shugaba wallahi to ka duba kuma abin da aka rubuta nan ba wanda ya sa abin da yake ciki daga shugaban kasa sai wanda za ka kaiwa ai daraja ne to ka zama to dan saƙon Allah ya zaɓe ka ai ta fi kowa to na fifita ka na ɗaukaka darajarka ta dalilin me kasancewanka ɗan saƙona da na zaɓa wannan daraja ce sannan wabi kalami na sake fifita ka da wata daraja da na keɓance ka na yi magana da kai kai tsaye babu wani a tsakani shi ma daraja ne ka gani har an har masa laqabi Musa kalimullah annabi Musa kalimullah kalimullah isa alfahar hmm? ka je shugaban kasa yayi magana da kai gaba da gaba daga dama ya tura ka ga wani minista ya can ku yi magana da wani can ka je ka ga wani ka je ka ga wani ka je ka ga wani ko aje wani mutum a gina masa can a ce ku rika kai koke koken ku a can mun wani can ya isar ma gwamna bai isar ma ba Allahu a'lam to amma direct direct kai magana da shi kuna zaune hmm? shi ma daraja ne to saboda haka fa khuz ma ataituka ka rike wannan sakon da na baka yanzu ka rike shi hannu bibbiyu wa kun mina shakirin ka zamanto cikin masu godewa ni'imar da na maka ɗaukaka ta cancanci ni'ima ni'ima ce ni'ima kuma ta cancanci ka gode ma wanda ya maka ita idan Allah ya baka kuɗi ya ɗaukaka ka sama da mutane ka gode ma mai wannan ni'ima wala ila in shakartum la azidannakum wala in shakartum la azidannakum kullu in kuna gode wa zan eh, ni'imar Allah zan ƙara muku Allah ce wa katabna lahu fil alwahi muku rubuta masa dukkan saƙonnin da muke so ya isar da su ga banu Isra'ila fil alwahi a alluna al alwa jam'u lauh allauhu ne allo akwai ha karami allauhu ba haushe da ya ce mu ce allo mu kira haɗin ya ce allo ana ce allauh allauh ya ce allo kawai a gangara haka shi saƙon kenan ba wai littafi ba ne haka haka aka bashi scripture haka a'a shi allo ne aka rubuta masa saƙonnin da zai je kawai ya isar ma banu Isra'il me Allah ya ce muka rubuta masa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in kamar yadda mu ma a Qur'ani ya ce wa kulli shay'in fassalnahu tafsila shi ma mun rubuta masa dukkan abin da muke so da zai zamanto dokoki ga banu Isra'il mun rubuta masa daga cikin su akwai mau'izatan akwai wanda akwai ayoyi na wa'azi a ciki wa tafsilan li kulli shay shi ma mu an ce mana kullu in fassalnahu Allah yake da dukkan bayanai dalla dalla dalla na yadda za su gudanar da rayuwarsu ta duniya yace fa khuzha bi quwwatin ka rike sakon nan da karfin gaske kada kai wasa da shi sannan wa amur qaumaka wato kai ka fara practicing din shi ka fara aiwatar da shi shine wa iz menene wa iz akadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura na atainakum bi quwwa duk sakon Allah ku rike shi da ƙarfi kar ku rike shi da sakaci haka Qur'ani nan da ƙarfi ka rike shi dokan Allah ka rike ta da ƙarfi kar ka ɗauke ta abu ne sama sama kawai eh, za ka rike shi tana abin nan rikon sakai nan kashi da ake cewa sannan bayan kai ka riƙe shi da ƙarfi ka aiwatar da shi ka yi aiki da shi wa amur qaumaka ya akhuzu bi ahsaniha ka umurci mutanenka su yi riƙo da shi riƙo mafi kyawu Riƙo mafi menene mafi kyawu domin inna allaha yuhibbul muhsinin ihsani shine ka riƙe abu har da wani gyara ma ka kula da sallan farilla har da gyararrakin nafil filu kana a akai to Allah ya ce sa'urikum daral fasikin in kuka yi riko da wannan to kun fi ƙarfin maƙiya in ji Allah zan rika nuna muku ƙarshen maƙiya maƙiya ba za su iya da ku ba fasikai ba za su iya da ku ba ku ne a sama kullum su ne a ƙasa duk lokacin da suka taso muku sai na nuna muku ƙarshen su amma da kuka sake to ba ku ba ku samun nasara wajen su da imani da riko da Allah da dokokinsa musulmai suke samun nasara akan makiya lokacin da suka sake to shi kenan sai dai su sauko a yi ta kafsawa kawai mai ƙarfi ya ci galaba ba taimakon Allah ba hannun Allah a ciki ina fata an gane ko to wannan shine nasiyan da aka musu insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi a ci gaba da bayani gobe in Allah ya raya mu kenan akwai tambayoyi ko amina rabbal alamin ake taimama a To yanda ake taimama a takaice akwai wanda suka zo cikin littattafan fiqihu fiqihun na malikiya da yake shine ake bi a nan na mazhaban malikiya shine idan mutum mun san sabuban idan suka samu in mutum ya zo taimama zai hada hannayen shi ne haka yayi bugun farko a ƙasa mai kyau tsaftatacce ya ɗago hannun shi haka ya kattaɓe hannayensa ko akwai wani abun da zai cutar da shi a fuska ya manne sai mutum ya shafa daga saman fuskar shi haka shafawa ba cuccuɗawa shafawa kawai haka sai ya sake bugu na biyu a gefe ba inda ya bugun farko ba sai ya bugu na biyu shi ma ya tattaɓe hannunsa sai ya fara shafan hannun dama daga kan yatsu a nan sai ya kai gwiwar hannu sai ya juyo haka sai wannan ma ya ɗauko haka shine wanda kuma ya zo a hadisi hadisin ammar bin yasir in ban manta ba da suka je suka yi tafiya janaba ta kama shi babu ruwan alwala sai ya yi birgima a ƙasa yanda yaji ji ai eh, taimama ake to shi kuma janaba ce ta same shi ai janaba in an zo wanka ruwa na game jiki ne to sai ya tuɓe kai ya ta birgima a ƙasa inda jaki yake abun nan irin ƙasan ta taɓa ina. sai da aka zo sai manzo Allah ta sa innama yakfihi an yaf'ala bi yadayhi hakaza ai da ya isar masa ma kai yayi da hannayensa haka kai. sai annabi ya buga bugu ɗaya kawai bugu ɗaya sai ya shafi fuska sai ya shafi hannun shi daga nan ya shafi wannan shikenan shine wanda ya zo a hadisai shine wanda ya zo a hadisai saboda haka in ka samu mutane suna wancan na fiqihu ka kyale su Ya ilimin su inda ya abun in kai kuma sai yi implementing wanda yazo daga daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye shine wanda ka ɗauko direct shi kuma Imam Malik ya ce duk ran da ga wani abu na ya saba na manzon Allah ka aje ka rike na manzon Allah ba za ka taba ka ce ka kafa hujja da shi gobe kiyama ba ka ce ya manzo Allah dalilin da yasa ban yi naka ba imamu malik ne ya kawo mana sai imamu malik ya ce ai nayi wasiya eh sai ya ce goma na malam zo imamu malik ne a gaba Allah ce ka taba gani na ka taba gani na a'a mun taba haduwa a'a to ya haka a littafin ka ce baka karanta nan ba nace kullun yu'khazu bi qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha kowa ana daukan maganan shi kuma ana mayar maka sai dai mai wannan kabarin ya nuna domin a cikin masallacin manzo Allah yake koyarwa imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala yana darasi yana darasi to masallacin kabarin manzo Allah a gefe yake daidai minbarin sa yace kowa ana karban maganar sa kuma ana mayar maka sai mai wannan kabarin ya nuna inda manzo Allah yake kwance shine kawai kuma ya bar mana a rubuce wannan dai shine taimama a takaicin takaicewa Allah shi babu laifi ta yi ne wannan ka gaji ka ɗan huta kai bacci ka tashi ka ci gaba shi ne babu laifi insha Allah malam ka ɗauko na larabcin nan ka riƙa yi ka koya kawai ya aka ka iya na boko yawancin baka iya ba hmm? ba za a taɓa baka harafin a guda ɗaya a ka lada goma ba ka ɗauko zallan karatun boko duk da ce manzo Allah sassale ce wanda ya karanta leta harafi ɗaya za a ba lada goma harafi ɗaya lada goma ba za a taɓa baka in ba da baƙin larabcin ba da yadda ƙur'ani ya sauka a haka dole ka zage dantse ka tashi ka koya kawai ka iya haɗa baƙi ka iya tada abin nan kana, kana karatun nan ta ina ka zauna ka bari kai sakaci kai baka iya wancan din ba a tura ta islamiya ku gudu a tura mutane makanta allo su gudu a mai da makarantun allo a mai da makarantun islamiyya su wani waje ne kai wanda yake abu ne kawai wanda an rasa inda za a yi da yara a gida sun abin nan bari mu je mu ba malam can shi yasa kuɗin laraban ma ya to naira goma shi din ma kaji ana bin mutum naira ana bin mutum wata goma sha takwas a goma goman ma ka je makarantun islamiyya yanzu ka je na boko kafin tam ana shiga farkon tam sati ɗaya zuwa biyu ya yawa za ka ga ɗanka a gida dole ka je ka kai clearing amma yanzu ka je makarantun islamiyya ka gani wani yayi shekara go yayi wata goma sha takwas shekara biyu baya biya ma yaransa in ma ka ji abun nawa ma ɗari biyar biyar ɗari biyu ne eh? idan aka matsa aka matsa aka kori yaro sai ya je ya sa shi a wata makarantar can kuma sai dai a ga yaro ya canja makaranta da wani uniform kala daban wai ai an canja mun makaranta saboda kawai naira dubu dubun shi da ake binka dubu goma sha takwas duba asalin yaran nan kai Allah zai tambaya gobe kiyama Allah ba zai zo taba tambayar malami ya dan wani ya lalace Allah ce ku anfusakum wa ahlikum naran ayan da ta sauka direct sai magana akan iyaye ku kare kanku da ƴaƴanku daga fada wutan jahannama ya kariyan yake addibuhum wa allimuhum islam ku tarbiyantar da su ku sanar da su addinin musulunci saboda haka wallahi mutumin da zai rayu har ya koma ma'ana bai da hujja kawai ya ce duk rayuwar da ya yi wani shekara saba'in wani sittin wani hamsin arba'in ka je wa Allah ka ce wai wani uzuri ne ya hana ka maka iya karanta littafin shi Allah ba ka da shi ka iya komai na duniya ya alamuna zahiran min alhayati duniya duk wani abu na kurɗa kurɗan duniya mutum ya san da shi ka ji yana kotin waɗansu chapters ma malam na wani littafi wai shi ƙwararre ne ya samu PhD kaji yana kotin yana kotin yana abin da ma malam ana kallon shi ana clapping da an ji yadda shi ba gadadiya ma malam sha shi shu ya kasa sha sha sha ya kasa karanta shi da wa wa wa duk ya kasa karanta waɗannan fi sabilillahi wallahi akwai sakaci akwai sakaci babu uzuri ne kawai babu uzuri da ubangiji ya samu dace na'am to akwai aman da ke karya azumi akwai wanda baya karya azumi aman da kai ka zakulo shi da kanka kai ka zakulo shi ko ka tura yatsa ko ga wani abun da ka san lallai in ka kalle shi za ka yi amai aka ce maka ga kaza kai da yake ka san kanka ka ce eh to aje ka san lallai in ka kalle shi ka wai ga ka kalle shi din ka zina mai ido kai amai kai da wanda ya sa yatsa a baki ya zakulo shi duk ɗaya ne to wannan wannan aman da aka yi ta wannan hanyar ya karya wannan azumin kuma za ka kurkura bakinka ka ci gaba da riƙe bakinka har a sha ruwa bayan sallah ka rama wannan ranar. aman da kuma ciki ne ya ɓaci alale ne ka haɗa da wani ƙosai na tun na jiya da wani tarmo tarmo wani irin cincin da da ake haka irin haɗin nan ka san mai azumi akwai sayan abubuwan buɗe baki hatta mai kwakwa in ya jilma wa wani ya saya ya sayi abu gutsu gutsu gutsu gutsu gutsu musamman in an kai la'asar ɗin nan ya sayi abubuwa kala kala tara a lokacin zai ga duk zai iya gama da su sai ya zo ya sha kunu kofi ɗaya ma malam ya ji gaba ɗaya ciki ya kuma ya ce ba zai asaran kuɗin shi ba mutum in ya ci irin wannan abin nan din ciki ya lalace ya gurɓace ya yi ta amai to wannan aman ne ya rinjaye shi ya yi shi ba shi bane ya jawo wannan eh, azumin shi yana nan insha Allah tabaraka ta'ala a'a kun gane ai akwai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والإسان واجعلنا من الراشدين wanda duk suka rubuta addu'o'i da bukatunsu daban-daban Allah ubangi ya biya musu dalilin da yasa suke aikowa saboda ana cikin wata mai albarka na karban addu'a sannan bakunan yan uwa da za su mata din su ma akwai azumi a bakunansu, sannan muna zaune a gurbin da Allah ya fi so a doron ƙasa su ne masallatai waɗannan abubuwa da suka haɗu sannan mun gama karanta ayoyin Allah saboda haka abubuwan da muka zauna suka harhaɗu din akwai alaman karban addu'a idan aka yi din da izinin Allah shi yasa ƴan uwa suke aikowa mu ma muke muke roƙo a rika mu ko mu sa eh, kanmu duka Allah biya ma kowa bukatan shi da wanda ya rubuto da wanda bai rubuto ba da wanda duka yake da bukatu Allah biya masa bukatun shi na alkhairi ya kare shi daga dukkan wani sharri da yake abin nan ga wani ma ya turo qur'anai guda shida Allah wani ya saka masa da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa